Kalangu, studio biyu ga watan Nuwamba shekara ta 2020 kuna tare da sashin Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ɗaliban da ke karatu a fannin arzikin ƙarƙashin ƙasa na ƙasar Nijar Emiga sun shiga yajin aiki na sai baba ta gani ko me yayi zahi ƙarin haske a cikin labarin. Ruwan kogin Komadugu sun mamaye wasu unguwanni da gonakan shinkafa a Difa cikakken bayani a cikin labarin. Tsarin biyan ma'aikatan gwamnati na dindindin shine rahoton na musamman na yau inda jami'in ma'aikatar kwarugon ƙasa zai kawo mana ƙarin haske a kai. Masu mu barka mu da sake saduwa. A ranar talata goma ga watan Nuwamba wajejen karfe bakwai na magaruba. Wasu mutane hudu dauke da bindigogi wanda ba tantance su ba kan motuna sun farma wani ƙauyen goro a da'irar filinge inda suka kashe mai garin garin. Bayan sun tattara mutanen ƙauyen inda suka bukace su da su bayyana musu wanda ya sanar ma hukumomin cewar sun biyo karɓar zakka a kwanakin da suka gabata. ganin cewa haƙar su bata cimma ruwa ba sai suka tahi da mai garin inda suka kashe shi bayan wannan aika-aikar sun nuhi arewacin ƙasar mali a halin yanzu babu wani labarin su, kamar yadda wakilin namu ya bayyana Ɗaliban makarantar Emiga na ƙasar Nijar sun shiga yajin aiki na har illa masha Allahu yau da sahi a birnin Yamai dalilai guda uku ne suka sa ɗaliban yajin aikin a cikinsu akwai gyaran ɗakunan kwanan ɗaliban da suka lalace tsaye da ranar komawar karatun bana cewa da shekara 2020-2021 da kuma biyan malaman jami'ar salisu ali mai bi mamaga takardar kungiyar ɗaliban ta imiga ya ma alamin washar karin bayani. Dalili abin da ya sa muka fita saboda har yanzu makarantar wannan ba su samu ba ranar da zan mu koma mu yi karatu. Banda wannan kuma akwai malaman wanda suke na makarantar har yanzu ba a biya su ba tunda ko da an gyara can wajen batiman wajen kota an sanya ba a biya su ba kenan zancen karatu babu za mu ci gaba da yajin aiki har he mun samu bukatar mu he an kira mu an ce mu ku zo ga ranar da za a yi rantare ku zo gadajen ku ga sunan an so gadajen ku za a samu ku batsewar da kogin komadugu ya saba yi bana har ta soma yin barna a cikin jihar difa gonakan shinkafa da wasu unguwanni sun soma fuskantar ambaliyar ruwan lawan bukar wakilin studio kalangu adifa ya shirya mana rahoto a kai Kamar shekarar bara jihar Difa a bana ma tana fuskantar wata ambaliyar da tumbasar tafkin Komadugu Yobe ke haddasawa. Tuni ma an kididdige banna daban-daban ko da yake ba su kai ga na bara ba. An samu wasu hilayen noma da ambaliyar ta taɓa a faɗar Sabiu Ibrahim daraktan jiha na Onaha Difa. Kafin tumbatsar ruwa na musamman a kogin Komadugu da yawan manoma sun fitar da albarkar nomansu. Amma sai dai an samu barna saboda yanzu da ruwan suka hayo a Komadugu su mamaye waɗansu filaye. Yanzu ruwan suna ƙoƙarin ma fantsama a cikin garin. A wani ɓangare kuma sun taɓa kayayyaki musamman tashar ruwa da magudanai da wajen tanadin ruwa duka waɗannan ruwa su lalata su. Wani mazamnin Sarkin gabar Komadugu ya kara da cewar duk da jan kokarin da jama'a suka yi malalar ruwan na ta hawa-hawa. Hawa ruwan kogin Komadugu yana da karfi A shekarar bara madatsar ruwan ta Arifuma da na Lada duka sun faɗi ba a gyara su ba. Duka da yake hukumomi suna iya kokarin su da matasa da su ma sun zo sun yi madatsar ruwan amma sai dai ba ta iya tare ruwan. Shekara uku ke ga biye da juna da tumbasar ruwan tafkin Komadugu ke haddasa ɓanna a difa kuma har yanzu an kasa samun matakan mafita. A ƙasar Nijera iskan da ke kaɗawa daga arewa a lokacin sanyi na haifar da wutar daji a cikin yankunan da ake kiwo. A cewar mai kula da ba da horo a ɓangaren cibiyar mazauna karkara Kodo Rural, wannan al'amarin ya biyo bayan sakacin da mutane ke yi inda idan sun kunna wuta ba sa kashewa bayan sun gama amfani da ita kamar yadda idi leko ya shaida ma alamin washar dangance da wannan doka ta ba mu inci da mu da ma'aikatannu da muke da akwai gunduma ko jiha wanda babban aikin da muke mu na jawo hankalin mutane ne na waye masu kai da irin illar da wutar daji take kawowa shi a yaƙi da wutar daji ba abu ne na mutum daya. gwamnati yana ba da gudunmawar dangance da waye ma mutane kai a yi hatara a kiyaye yau in aka ce babu ciyawa babu kiwo saboda kiwo karshe shi ciyawa ne da ruwa a kan shi a yada waye kan nan saboda mutane su gane matakan da aka ɗauka na zuwa ne gungu-gungu jami'o'in da ke da akwai mazamna wannan wurin mu waye masa kai mu jawo hankalin su mu kwatanta masa irin illa da take kawo bayan wannan hanya wadda ta hudda daji ko da wuta ta zo ba ta kawo na cikas da yawa ba su ba da gudunmuwa sa hannun su a wannan aiki a wagga shekara masu hannu da shuni da gwamnati su kama a samu a wannan aiki aiki ba tare da an samu matsala ba shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara ya gana da dan adawar shi tsohon shugaban kasar cewa da Hariko Nambide shugaban jam'iyyar PDC RDA wannan ganawar ta farko farko da ta wakana a ranar laraba wadda kuma ta wakana bayan zaben shugaban kasar da ya wakana a ranar 31 ga watan oktoba manufarta ita ce kwantar da tarzoma a cikin kasar kamar yadda sylvain ingesan malamin jami'a a abidjan ya shaida ma muktar hamadu ta waya. cette première rencontre visait à appeler uh, au uh, calme et à la retenue. Wannan haduwar farko ta danganci ne da sa kira na samun kwanciyar hankali. Kanan kuma akwai batun samun tattaunawa da za ta hada kowane bangare. da shugaban kasa ya nuna za a yi ta bisa gaskiya inda za a girka wani kwamiti da zai shiryar da wannan haduwar tattaunawar nan da 'yan kwanaki. Shi dai kira ne na a samu kwanciyar hankali a tsayar da farmake-farmaken da ake ta yi cikin garuruwa. Ina ganin shugaba Watara da Konambe beje dukansu na da magoya baya a cikin cote d'ivoire kenan kiran wannan magabatan biyu ga samun kwanciyar hankali zai karfu sosai ga magoya bayan su na su bar wannan tashin tashinar hakan zai kawo nutsuwa da zaman lahiya a cote d'ivoire amma kuma ya zanto an yi tattaunawar nan da ɗan lokaci kalila don 'yan siyasar su ba juna yarda a ɗau sabuwar turba ga tunkarar zaben 'yan majalisa mai zuwa. la Legislative Avenue. Furucin kafa majalisar mashawarta da gwamnatin kasar Mali na rukon ƙwarya yayi ya haifar da cece kuce tsakanin gungun 'yan siyasa daban-daban wanda suka hada da MSN a cewar Ali Tunkara, daraktan bangaren bincike da husawoyi a yankin Sahel, sannan kuma malamin jami'a a Bamako. Kason da aka ba wasu bangarori shine makasudin wannan ɓacin ran. Ga dai ci gaban firar tasu da Rukayyatu Abdurrahman ta waya. non seulement la présidence de euh, ce conseil par les militaires pose problème, dans le même temps, les différents quotas aussi octroyés aux. Banda batun jagorancin wannan kwamiti da sojoji za su yi, shi kansa ya kawo matsala, kuma kaso kason da za a bada shi ma ana ta'aza ayar tambaya a kansa. Abin da ke kasancewa na hakika shine zuwa 'yan makonni ko kuma watanni masu zuwa, wanda ba su samu jin daɗi ba za su iya kasancewa sun komo bisa tituna da neman a kawo sauyi sosai na wa'annan waɗannan sojojin ya za a rigakan irin wannan al'amari yau yauni ne da ya rataya kan sojojin da duk waɗanda ke da hannu ga samun komawar daidaitaccen yanayi shine su fa'inci juna bisa girkin kwamitin ƙasa na riƙon ƙwarya su kuma fa'inci juna akan rarrabe-rarraben ɗaukar matsayi daban-daban akan batun. Thank you. A game da shigowar ɗari a ƙasar Nijar, yara ƙanana na fama da cututtuka wanda suka shahi numfashi. Amina Zumari, likitar yara, ta bayyana amfanin man kaɗe wajen magance majina a ɓangaren yara. Talata Abdu Bahar abokiyar aikin tamu ta tuntube ta ta waya ga kuma ƙarin hasken da ta mata. Kan abin da ya shafi man kaɗe bai da wata illa amma amfani da shi ne mutane ba su iya ba. Kar a done hancin yaro da man kaɗe shafawa ya kamata a yi tunda zai samu damar lumfasawa da yin atishawa yadda ya kamata. Iska kura su ne suke shan kai wanda kuma lokacin ne yanzu da kuma hayakin da ake sawa cikin gidaje ya zama mana sabo a wannan lokacin saka turaren wuta da yawa shi ko in baka iya sawa ba sai ya yi hayaki da yawa wannan ko yana hana lumfasawa balle ma yara yana sa su yin atishawa sannan hanci ya fara zubar majina sannan tari sai an wanke hancin da wannan maganin da ake kira serum physiologic a sa man kaɗe kaɗan don ya lumfasa da kyau likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya bana ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata tunda aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko karki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani bane yanayi na tilas ne madam traore ki shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba yawo waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa. Na uku Madam Traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya. Na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. bayan an ɗauke su a matsayin ma'aikata na dindindin mafi yawan ma'aikatan gwamnati na kwashe watanni da dama ba su samu albashinsu ba wannan ba wata matsala ba ce in ji aliman kaila jami'in ma'aikatar kwadugo wanda ya kara da cewa sai bayan ma'aikacin ya soma aiki ne tsarin albashin nashi zai fara ci gaban firar tasu da nafisatu adam sirfu Bayan ɗaukar ma'aikacin gwamnati, akwai abin da ake ce ma ba da matsayi. Wannan ba da matsayin ta kansa ake bashi matrikili, domin aiwata hakan ana buƙatar takardu tsantsa na ma'aikacin. Bayan wannan akwai takardar kama aiki. Wannan takardar kama aikin ita ce ake haɗawa da takardun ma'aikacin kai tsaye sai a aika su a harabar kimiyyar na'urar kwamfuta. Ita kuma wannan harabar tana aiki ne hannu da hannu da harabar harabar ministan ma'aikata ita kuma tana aiki hannu da hannu da harabar ma'aikatar shi wannan ma'aikacin sabon ɗauka ta hakan ake samun girkin sunansa a jerin ma'aikatan gwamnati da zaran an jera shi tabbatar da girkinsa harabar tattalin arziki ke dimanta shi da an dimanta ana iya so mu shi albashi kuma duka wannan yana ɗaukar iya wani lokaci. De nomination daga ba da matsayin zuwa ba da matirkile da kuma inda zai aikinsa ku dibi lokacin da zai ɗauka yanzu an yi soma aiki da takardar shaidar ya soma a haɗa da takardar dokar da ta ba da izini za a nuna tabbas ya soma aiki an ko lalle ya soma aikin da bayani ingantacce daɗa za a lissafa shi kenan wannan yana nufin waɗansu suna iya yin watanni biyu zuwa biyar kenan bayan watanni biyar misali anya ana iya zuba musu duka albashinsu ko kuwa Wasu suna kama albashinsu mako ɗaya zuwa biyu bayan an ɗauke su aiki. Akwai waɗanda ba wata nawa da za a sa a ciki don an mashi matsayi don da an mashi matsayi ake jera sunan shi kuma nan take ya shiga layin masu albashi saboda kai tsaye so mu aiki don ku tuna bisa batun yancin aiki an ce an baka aiki to baka da albashi ba a ba mutum albashi ba tare da ya yi aiki ba kuma ba a samun wata matsala ga samun albashin saboda akwai shafin kasahin da kasahin kuɗi ake ɗaukar ma'aikata kenan kamin a yi ɗaukar an tabbatar da akwai kuɗaɗen biya kenan da ma'aikacin ya shigo akwai doka ta ɗaukar da aka mai akwai shaidar ya so mu aiki don haka so mu bashi albashi na da sauki. Nan muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya. yaya kike an jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar ai dole ne a rage hita da wasu haɗuwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kwa mi in je cikin iyalin virus yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arziki cikinsa ki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in hada miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika haɗa mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.